أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تعالي تبتي الله صلاة ينسيكي بأمين شوي ويش تبتي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم àforíjì náà nà kò wí tẹ́kọ́ yáàzù sọ̀fúngó ogún ní Ramadan 1435 kàlẹ́ndà ẹ̀rọ̀rùn àjìjìrí rẹ̀ ajidele le hmm? sọ̀fúngó rẹ̀ ní July 2014 kàlẹ́ndà mìlàjíyà náà da kato littafi ya bugu ya tukuli muslim min sahihin imani muslim shafi na yi ganayi page 258 nan ba a dc 555 man ce gagagan kadru ma bainan nafhatai gwargwadon lokaci na da tsakaniya bibiyan kafa guba ba wani daidai yanka fon mafari daidai yanka fon ya baci a na biyar rarar ta rabiyar lawanu kala kala rasulun lai sallallahu alaihi wasallam a na diga ma bainan nafhatai ne arba'una ɗana da tsakaniya daidai yanka fon guba ba na nishi ba magbara ka fobe a da kafar mafari na abi a daga biyu sai kaman fi samawa ta arzi lamun sha Allah zai ga sama da shi bata nan a ga su da zai su kwawa kana ko? a da yadda yi biyu biyu mafari ko? a tafi ya kafo bi ya zuba shi ne a daga yadda kafo ya baki fai zahun kiyamun yanzu ruru da ya ji hajjin hajji idan a tabi ke a canaki so tsakani da ya kafoye mafaro da tsakayayi da ya kafoye baki lokaci na da tsakani na ki lokacin wucin kuroko ana biyu rara ta radiyallahu na kala kala rasulullahi sallallahu alaihi sanda. a na diga ma bayanan na fatayi yana da tsakayayi da ya kafa guba gona arba'u na shi ba قالوا يا أبا هريرة يا أبو هريرة أربعون يوما يفوى الشبايو قال أبو هريرة أبيت منه قالوا أذا أربعون شهرا تشبع قال أبو هريرة أبيت منه المنعات قالوا أذان أربعون سنة إيا شبايو قال أبيت من نبو ثم ينزل الله من السماء ماء تشتع بلجد سما فينبتون ضعني تعفين يتيا كما ينبت البقل كما ينبت البقل كمنا أن يزوشي يقوي يزوكوي نجو نجينا وأن يتيانا kala ga walaisa minal insani adiza wangin dondo don walaisa minal insani shay'un adi yadda mini yanzu an yi wa illa yabla illa fata su ga jigobi illa azman wahidan sai su kulli kete wa huwa ajibu zanab mun ga yi tukun ajibu zanab wa tukun ne goye shi ku kurgiyan ومنه يركب الخلق يوم القيامة da suku wuce za a tsada an yi kurfuna alfiyamiyo ni ma'ana daga ne gajin hajjini nan sai cula jara mu yaki na wajiji ka ne annabawa shi nan kuyo ko? ɗaya e zaji madanbuwa ajiyar annabawa a ba su na gwata to na nan kuma yau ta na kan gwasatu na ajin hajjeli nan amma ya zaga ajin hajjeli mafori na katigori na jigwa na kun ga jigori kin ga na kun ɓata yi amma ban bi sun kuwa ya shi hukun e bi ifuwa ya ni gadabe

fi yurakabu yawmal qiyamati nga ga ku da bai fari kiyami mana na na na nga wa cibo amma ne kana kibba da naga jiwa da suku ta jiwo la ku da jiwo la ku suku na ganje qalu aga ayu azmin ya rasuli ya rasulullah aga sukun ji ciwo ya wasu ce ce qala ne ga ajbu zanab suku ya shukuri النفخ في الصور وبعث من في القبور النفخ في في بيبي بيبي يفي معنى ادي في سوري في كفوني وان يا سورة سيري غورو كو ادي في كفو وبعث من في القبور اما لاني نكالا دبي فينيا كبرونا عن يعقوب بن عاصم قال سمعت عبد الله بن عمر قول وسمعت عبد الله بن عمرو وجاء رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به كي حديثنا لو يجعلنا يدعلنا تقول واجب إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا الكياني عجب الكياني لأنك da lokaci kaza da kaza fakana subhanallah mai shafi littafas ya ce ki aula ilaha illallah kuma wujila illallah haji zai zaji buta ga gaskiya sai Allah au kalimatan nahwahuma kuma kaliman da suna jebe shani na lakaji hamamtu a kika na ni yaji an la uhaddisa ahadan ya ba ga zanzundu shi an yi yin duki a badara badara inna ma kultu mi daga innakum ba da qalilin zuma lokaci je yo rayuwa bai dole ya bai dale amran aziman lamari ci gokoji yuhrakul baitu adaka ba dinan waya kunu waya kunu na caji na caji sun makal wuce gan kala rasulullah a nabi sa sallam gan ya kurujin dajjalu fi ummati da jalugatiya ta tiya rugungo fayyam kusu arba'ina mutaji shi ba la adari arba'ina yawmin niya ko ya shi ba yau aw arba'ina shaharan ko mai ta shi ba yau aw arba'ina aman ko ya shi ba yau fayab'athu Allah ta'ala Isa na Maryam ce ci na latin na ta na biyu Isa ne Maryam na tun ka wuƙar urwatu bin Mas'ud yawa ga urwatu bin mas'ud nulo fayatlubuhu ko wuce annabi isa ga dawa da jaliza fa yuhlikuhu wuce da jalijalaka thumma yankutu na nasu sab'a sinin ila kaje ya gutuwa ba laisa bayna snaini adawa sakale zagubo a kara da dojiwa kuma rasulun lauri an ba idatan tacca tunafiyan doce ya ce ne ya kuna min kibali sham da kafa yake ya shamu fala ya baka ala wajihin arzi idan ya ke ta cikin a hadu fi kalbi zarrafi min khairi ya zana da mamakwace ya zara ya alheri da ya bubunan au imanin ko imanina illa qabadatu sugara ila nabu hatta law an ahadakum daga ga da mine bu da khala fi kabidi jabali sai ga ga da fuye patio la dakhalat alayhi da da yake wuce wulkiyo guwa da imana da jala da tiya ko da ga tiya annabi isa ma da shi aga annabi isa shi annabi isa bin sahabi ne ga urwa ibn mas'ud na. annabi isa ta hanyar dajjal har annabi isa ga mu ni ne ne da ke ji ka na alkiyami bena efi ndo cha se bi ti daga kiyen shamu zando ni ga ji imani be gugu na mu de ga yi fe wuci e za wuci ga ji kiyo nga jajali kai da ga ile imani ti da so gban kuro ni bo e to ta wo da gban kuro ni so wule yi kuyo ko hatta law anna ahadakum dakhala fi kabil jabal da ala ga ya mine ya buda gadan da fuyin fatio da dakhalat alayhi to ji agada duin hatta hatta takbidu huwa ruga rayugo قال وسميتها من رسول الله يوم أنه لقبع عليه صلى الله عليه وسلم قال قف يبقى شرار الناس zai jabe ke zuman nono zai je imani na ajin hajjali yani a ga yi zajeje shi za shi yari shi fi hiffaci tsairi za wuce shi a furwa relo wa a halami sibai tunani za wuce da tunani dabba shi ya gusha la ya rifu da marufan ake kirki a caji ko a caji foro bai ji juna wala yin kiru na munkaran a mai ke ne da ke foya bana ake otu zai da gadana Fayyata masaru lagun shaitanu shaitan ci ga saya ma'ana shaitan ya dabe ya ga surayen zawon yi ko fayyar kuru shagan alatar ta buna ya ya sha sai ya alayi ya. Ya yayi ya sai ya kuri a tarafa mata amuruna kiwaje foro fai ya amuru gumbe ibadatin ausali shaitan caja foro mai ibada jina kuti wa gum fi zalika a madanaci a ga wani su gun hali wuce wani daruris kohun arzika adana yayin hasanin aishuhun rayuwa wiwangi da yayin summa yunfaku fi suri a cabe su suka fogon shi falla ya suma sma'uhu a hadun zanun da wabi biyar kafin na illa asga illa asga illa face zamucin layitan ganiya a aliyitan kala ga wa'awar man ya sai za mu fari na kaji biye kafoyin wani rajulun zabagina ya lutu wajiya fi haudu idilihi don gushe kwedo ba kwedo ba da wajen shirya wayan yanki ciyar akun da nan. kala wuda a da wancan wannan aku a daidai je ka fasa na fiye su su ci shi su aku na sai da ki ga za su su bi mama ne da za su ji ma sun mai yusilun lawu ce ci a tutun au kala yusilun lawu matsalar ce ci a dule shi ka annahu a tollu cewa ga ile wuce yonin wadda ba ga ki wale nono mace ke gugu aw zilla kuma wuru ma ne lewuci ga fi fatin fatan butu minu ajsadun nasi da lewuci da ga dushi ba an yi tafe ne summa faku fi okra a take da fi foro da shugancin sai za hum qiyamu yanzu zan da gibaro da na ce cewa shi ne ma yi kalu a cagan wa nasu ya yi zawon gishi halumma idara e dukun ya ja zangi da bayan sai tiye waqifuhum ya ya kai kini innahum mas'ulun hakika ga yiran so qala thumma yuqalu akhriju ba'sa an-nari ataga ya ku jama'a jidan na jalon fa yuqalu min kam ataga daga gukin bo fa yuqalu ataga min kulli alfin tis'umi'a wa tis'atun wa tis'un min 1999 aga kudono qala fa zaka yawmun ngoto efuwa jiki ya mutu gai efuwa na fa ya ji alul wildaru shiba ba ya gi zaka yi ga ni yi boku nan yau mai shafu an saƙi efuwa na a ganin lafiya go daga ci santo na wani da auna da su alegan harisin na da bayani bai ta alamar yin alkiyamiyo ko yadda jihar annabi isa da makamancinsu hadisun na ke jin bayani ke dai ya shabe ti na zanduwa na guyuci da iman na gajin hadili na zai jima a jihar alkiyami kya abu na yi da dai ko shetan ma da ya san tura za a yi wuce ya lo ibada yan kuki ya zaji magani tu ibada yan kuki wuce za a yi ma da ne mawa wucin ayaye shaɗi lokacin na da kafu na malaka ta mala'ika tabirin kafu an yi casu amma da dule ji an yi tafi ke yi tiya bi a take biyar kafu bi a yi da gina yi na hajjira yi na talo ta bayar su yake foyin alkiyami gato efo wuce ga efo na ga miliza 1000 dondo 999 a talo babu nan a talo nan amma a nisa a sallam ake gube da wayan mutu jo a ni daga mini yabo zai ni 99 na makina mini ya ji 1000 mini mini 999 na makina mini ya juju o ma juju عن سعد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغي شر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أنا زعنجي نكفالي كي تاتيك ليبوكنا afra kinna wi bolona ka kursatin naqi cewa gangan an kada su biredi na ji fare nan eh hmm. ga wani ni cikin na wasu biredi a ci fare nan wa bi agwa na gango agwa ji kazan agwa shi kan hmm. la safiya alamul ahda la mai duru da ba an aisha radiyallahu na, qalat سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل نوجه عليه الصلاة والسلام ويقول بعد سلاتنا يوم تبدل الأرض غير الأرض إفنا لك يجبع ما لكننا والسماء عند سمعنا فأين يكون الناس يومئذ أقاني بابا زعين يعدف وانتو لي أستيتي فقال الذي على الصراط زعين يعتكيك من درا صراطه سيتو قنوا عن أبي سيد القدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال anabi ga takunul ardi yawmal qiyama gakin ga ta fari kiyani khubzatan wahida kebure dinina ya fau har biye biyadihi sai ta sai juba da guni kama ya fau ahadukum khubza hukum khubzata hukum ne da ba, bai be jonzo be guni na Ki safari nuzulat li ali janna ila gadan ezo nga nga nga nga da nuzin ɗaya ya e, gaci da ari jannati na waciya da gina da jannati an abin lalu masaurin radiyallahu anu kaɗu e, ga ja'a haɓurun idan na bi sa'atallar bala maye yahudi na ga haɓura minin man shi yahudi ni da ba ni da dani ga yaro iya muhammadu ya أو يا أبا القاسم إيه إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على أصبعي أكيكا سيشي لا أصبع غطابا تاكي وجينيو والأرضين على أصبعي وما كي كيا سكين بي ما كي لا كلا تاوجينيو والجبال والشجرة نان يفاتي يغاني بتو شيماجي على أصبعي تاكي وجينيو والماء والثراء غنغني بالنوي gangani da alitali keke jine wasa tsara wuce tunko, wasa irin eh? na ɓanci wasa irin halki gari da alitali kene ala usmin to shi gula ta ce ban ne sun ma ya huzu yahuzuhunna ta cafe du fa ya ta ga anal maliku mi ya yi su ne di mulki nan anal maliku mi ya yi su ne di mulki nan fa da hika rasulullah alayhi sallallahu alaihi wasallam ce matan kimatan ta'ajjiban lima qala al-habru iguna e ne bai ji mamaki ya ga nan ya yahudi na gada na ba wa tasdiqan law ga na biya gaskiye no ne ga gaskiya ya yahudi na gada nan ko bi mu ya gaskiya ne bi ga yabo yahudi ma din dai na jiki a nan a gwaya sun makara ne biki ba wa ma qaddarullah haka qadrihi an wato yake cikin nugo ya wato yake cina wal ardu jami'an kima bayan qabdatuhu hu al-qiyamati fatu egun sai ti bude fari kiyamiyo wasu mawa ki ya tun biye ni sama shi ma bayan ufo da gogo ne sai subhana, subhanahu ta'ala amma yushrikun sai ta ali ta sama mala fike ne la fata ci ba tun luwa ana abdullah ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ani sa sallam ga yati allah azza wa jalla samawati yawm al-qiyamati sai ga sama fa fa ya kiyami. ثم يأخذهن بيده تيش يغوا سن وقوى بيده لنا يقوى لوي ثم يقول تيش أنا الملك نغاي نغاي سن ملكنا اين الجبارون بابو زاون شكوش دان اين المتكبرون بعض الشيء اللي تاينا دان ثم يطوي الأرضين بشمالي تيش يقوى كفان تيش يقوى كفان دي وقوى كيوين sun mai kulu mutan anal maliku muna ya suna da mulki nan aina jabaru nan aina mutakabirun babu zai ji wacce na nan babu zai ji dukkan yana nan wale ga hadisi na bi isbatiyan shimalu ya so ya ci. amma hadisi da bana nabi sa sallam ga ga ingo wakil ta ya dai yamin ya gwagu baba ya so yaci gwalo a tingaga wuyona ga ji gani ko so ale ya shuru ya hadisi yau majijin la bayanin nabi fasali gburu alhashiru ta alhashiru hmm? ni na kiya da da akwa gashi da da kiyani عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو انا نبغى يحشر الناس يوم القيامة أقضى عندي نجفوا القيامة خفاة أعدنا uratan guruntu da a ji kaciya kultu ya rasu da Ni ga ya tuce ce ce an nisa uwar rijal ta zagi ta bagi jami'an bayanin yanzu ba zuhun ila zin a sai da cin gajile قال يا عائشة يا عائشة الأمر أشد لما رأيك يعني هاتشي ودتنني أغوبا أغوبا ميزا بيكي نقولون تنشاقون وكيرا تنشاقون al'amuru a shaddu min an yanzu ra ba duhun ila ba du lambarin wuce a ce ne da ya ci da shi da nan ije ga bai zagi ga ngaya wa ga yadda sun ga ga futa fa ga dil ba bu ga to ni ka bu ji o ma fiye je du yo ko ya da no yi nan kashi wa fe tuli da ku ka gaskiya gina hau. wuce ba ta dai yi jo alkiya ne da gina to gurun tuzan do mai wani wani musulmi mai rumiya ki yo mi wa jo sai bati o ba ne عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يشر الناس على ثلاث طرائق أقاض عندي نكي إلي قتا راغبين زاندو تشيجي أسبه كو راغبين كو لأنني بيه E duwe ya fi da ko wasnani ala ba'irin ɗagu ba mai ra cin rakumbo wasalasatun ala ba'irin zagu ta mai ra cin rakumbo wa arba'atun ala ba'irin zagu ne ma taɓe cin rakumbo wa asharatun ala ba'irin zagu a ra cin rakumbo wata shuru baƙiyatuhum annaru da yake ganci na suku yana cakuwa ganci ta betu ma'ahun haisu batu ba na ga lishi na, ko ba na ga shiye da nan ba wani shabu yana dan bayan wata kailu ma'ahun haisu kalu kuma ga kailula ji bayan kakun ya gada ji kailula nan haisu su subihu maa haisu asbahu kuma ga cin ba bayan banduwa na ga cin ba nan watum sai kuma haisu amsau kuma gashi lozu da ya kando na gashi lozu na ina hadisin ne ga wani tefa ya ni gada bai zan zo an yi dilebu nyare yo zan ci a dazan da zan go ci wa tuyatu zan go ci wa gbagba zan ci gaje to muskan da gita ce kimbo wa sai dikiyo a sai dauda fata na shi nga ji faru ya foye alkiyani ebogo matsayi za hanyi jirin ya kakban da rasu ratio za mu da ta gogon ta ɗiya banan za mu cike dundufe kuna za mu cike sama zona za mu ci abici mi za mu ci adasa da za mu ci koko za mu ci gada gugu ka alijan nan za mu ci aje darajar fito za mu ci aje darajar ko ka inoma e za mu ci aje fito za mu ci da tako da gogo marhala eh, mu ya halitta shi wujilin ya an anas ibn malikin an rajulan qala ya rasulullahi da bayin da shiga ce ce ci kai fa yusharu kafiru ala waji ya na kafirin na kin ta fidda ta ce fisku bono yawmal qiyamati fa al kiyamina qala annabi diga alaysa allazi amsha wa a rijlaihi a shato yace ne da yiko ta zane lada ta ce bi ci guba abubo ci ya yi jona. a shato yace wuce wujun ga suna na qadiran ala yimshiyu ala waji yawmal qiyamati ga da yiko na loda zabe ta ce fis kuma fari kiyami na ba da yi gburo na yablugul araku bin nas yawmal qiyamati ba nan nu ba ya za an yi fari kiyami na عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بقى إن الأرق يوم القيامة للين نقفوا الكياني لا يذهب في الأرض سبعين باعا وفيد wadan da zai daga kimbo wato zirayi ko gwaka aduwa ne wayinna na wula ya bulugu ya lafuwa yi nasi zan wace ma kpanu ya fari kiyani ya nufan ki la ya bulugu watun ila ebayen afuwa yi nasi ni su jenza wangi au ila azari ko ebayen tupaji ima na eza kpanu fari kiyani musu adigun nukpa ko nukpa tumi sun ko nukpa tun tupo an sulaim ibn amirin qal la haddathani al-miqdad ibn al-aswad qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو انا نبي يغان تدن الشمس يوم القيامه igidi ga su ba fa alkiyali min alkhalq ya bayan halitta shi hatta ta kuna min gum ka miqdari mili har to babu ni igidi wucin wato cewa ga miqdari mili no yo a mil in my distance ko miliyan to kun tan zari qala amir sulaym ibn amir tigan fa wallahi mi gudi wa sai ci ma adiri ma ya'ani bil mil ni de na wani bare mili na abba safatan ardi mil nga mil ya distance ne kin wuyo mil ne wuyo ni ki kilomita guda ne ko ko wuce wani kpa amil mil allazi tukta halu bihi al-ainu kashin mil ya sukutan tanzali ne la'adan tanzali ya ce la'adan yana kala faya ko na sala kajira a malihi za an yi shi a yi dojiyar eto ayi fil araki ya bayanu ba fahimin man ya kone ila ka abai zan doci lukpan wa dan ba a bici kukungin wa minin man ya kone ila yi? zan doci lukpan wa dan bayan vokpa wa minin man ya kone ila hakwai zanwace lukban wazin babu ta e bayan shin e bu wa minu man mu hul arak zanwace maga ajin gunukwa lukban wasu sun ba ne latani dana ilhaman kala wa shara rasulullah annabi sa sallam ci majin shara biye jiji biye guyi ila fihi da bayani sun fasali goro yawman hisabi ya fuye hisabi عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دقى موحو سيبا يوم القيامة عزيبا عزبا دون دناغا جيسا دفاع لكيانينا أقول جعزابا فقلت متقى أليس قد قال الله عز وجل أشعطي تيجا فصوف يحاسب حسابا yasira ajiza ji zanne sabi sabi na fana a ta sai ci ga hacin faƙal wani sa za hisaba inna ma za ka al'ardu wuce wuce sabi ga wuce wuce wuce wuce sabi ya ɗan wuce na al'ardu a ji alai koya ku alalai toya kwaji a ma lalawe amma manu kishal hisaba yau mulkiyamati zando na gaji ne kashi a cuji bincike hisabi na yau malkiya mace fa alkiyami na uzi ba guja za ba so a don ga yandoro naira sile ya kobo sile kobo naira naira ni naira gutu naira gutu naira go naira go naira shi naira shi naira dari naira dari dari biyar dari biyar dubu dubu miliyan miliyan biliyan ne ko a ni ndoro bi one by one aka ga gara lasa ji bitse yiri ne da kere ta duk wajen a gaba hannu fuyo ko ji adi ibn hakimin kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ne daga ma'aninku min ahad adi zaɗe min yi illa sayukallimu Allah illa fashe ce ta ga biyu laisa bainahu wa bainahu turjumani zanajin gogana zanajin interpretation da tsakani ba sai yanzu ai mana minhu zani da da cin kafa gwalule fala yara illa ma qaddama adena wale na sai nuji shi na wa yanzu ashama minhu da cin kafa wato ne ma'ana kafin da ke sha mu na ko fala yara illa ma qaddam ajiye na na sai nuji shi zo nan wayan zuru bai ne ya daigi ila ta ce buru ya ganci fala ya ra'illan nara ajiye na wale na sai ina tilka a waji na ya wuna. fastakun nara ya sun da ya nare walau bi shakki tamratin kan wayi da gafi ya gambi na yau kin waya ga ba wannan kin waya ga babun na bu sai tun ya zaga lona ga wale fa alkiyami ana na wale ana ji sheri na wale na mai gaskiya ina gajin wasu na yana waya boye yana biyar tungurule kawai da bina gafi yau yi sadaka ana biyu rarata radiyallahu anu kala kalu ya rasu a ya ce sai ce rarar rabbana yau mal in bayya iyali sai ce ya fa alkiyami kala anibi ga har nasiru ya ci shamsi in bayya ya tsoye ya bayan ya yi gidiyo fi zahirati lokacin yayi sakayi laysat fi sahabatin mai gidin wucin girgijin doro kan ya kwasa mashi kan ya na qalu la sabiga qala da diga fahal tudaruna ngai yegun yeko yegun je fi ruyatil qamari sai bayan yalle to lailatul badr ya she badri mana ya foga tungo gute gogu ne na laisa fi sahabatin girgijin domin kawai na kalu la ga kala ne daga fawon da zai nafsi biyadi da shi kudu yasu na rami da guba ne la su daru na siru ya ci rabbikum ɗayan da bana ka ya ce ci yayin lena illa kama su daru na siru ya ci ahadihim illa kama su daru na siru ya ci ahadihima ko kama la mai lekan wa gumbore ke na biyan dole ka yi yayyan gidi ko ya tsako ya kuma yadda ya ne kanun ga fayal kal abdu fayal kal abda mu ta gumbe wuji Fayyar kulu ta gan ai kul gan alam ukrimka a sha ni yawon wacinwa wa usawiduka fa usawidika mawala sai gucuca mawala sai sayidu wa uzawijika mawayayinya wa usakhiru wa usakhiru laka alkhayla madokula wọn gba ẹwọ ya di maana nadokula adango wo kontrolin wa wal ibila gangani bai rakunya wa zaraka asu, wa tarba'u tar asu. wa fe shizo wa tarba'u maana wa fe yagwa ma'ana wa kaka ta yaso kaka ta gado jinna ba ta tarbo shi da wani sai ya kulu balawa ga e eh, kala sai ya kulu mutsai sharun afazananta annaka mulaqiya wakpa ya tuga wa gube miya sai ya kulu lahun ga sai ya kulu sai ta ga sai ni an saka kama na sitanin gwabata jimina ba mitana wa mana rado an zikiri fa inna lau mai shatan wana shuru eh, yawmal mace? Ah. amma kala rabbi lima ne amma fa kuntu basira kala kazalika ta ga ayatuna hmm. fa nasita kadhalika kazalika yawma tunsa Sun yalqana thumma yalqa thani ta gube zan ba bace sai ya kuli ai kul sai shagaga alam ukrimka ashan nuwa wacan wa usawiduka mawala shi zahunci kwa wa uzawijuka mawayayinya wa usakhiru laka alkhayla wal ibila to rakunto ta tajima nulaji nulagba waya wa azaraka asu wa tarbaru fa yaqulu bala e, ga ce wa ce ga Jamiga? ai rabbi fa yaqulu ce ta ga azananta annika mulaqiya wani ya ga oh, uh, wa gube mi ya fa yakulu la nga a fa yakulu ce ta gungan fa ni an saka kama na sita ni ga ba ta kimno ba mi tanan thumma yalqa salita ja gume ya tace fa yakulu fa yakulu law misla zalika ce ta gunwa ta ga fa yakulu ya rabbin ta ga ya ce ci amantu bika nan imani jiboyin wa bi kitabika mai maji bi tafiyan yawayin wa bi rusulika mai maji bi tushiyan yawayin wa sallaitu maji sallah wasumtu mafiyazu wata saddaktu mai sadaka wayus ne bi khairi mastata uncafe daji ko uncafe ga ku ne tun alkhairi gwargwado yana jin wajina sai ya kulu haguna idan wato gibabun a ya wazo zo kwani kala sun bai kala ta gan al'ana na ba su shahida na alaika banin nan ga najeriya wani ga ya ya ya ya nga ya tuyo ma nan ga wa gani ga waje ma ni so ko be litaji ya tuci waje sallah fi ago waje saraka waje kaza waje kaza waje kaza ye wa ga yi lazi be najeriya wan ba waje na jinga ijo na wa ya tafakkaru fi nafsihi hun tafi ɓai bai titacin man lalbi ya shahadu alaiya hun tafi ɓai zo ta ajiri ga nan banin fayyukta mu a lafiya ta ganyar ce ba mi sun ganci wai yi kalu lifakizihi a tagan bako ya samu cin wa lahamihi to na kun wa izamihi ta tukun an tiƙi ọlájọ gangan sai tagan gangbo kuto na to cikin gungagan fatan teku fahim zuhu bokuca gagan walahamuhu to na kan wa'izamuhu to cikin bi amali yadda na zanen lona wa zalita liyo zara min nafsihi na yabo alahu zira bayi wa zalika munafiku wa zalika zanen masukun almunafiku mai munafikina wa zalika allazi yaskhatu wa alaihim ga na soko ga ji fushi gani ga nan ina wa ga mu ga wani kiyo zanana ya daga shishi wuci maka kirki loga na kawai mai rijin ɗin wajin ga wata kalli muna aidihin wata shaɗu arzilun bi ma kanu ya kusurgo ne yana naji kiyo yana naji eh kirki lo amma ga bai ga wuya ajin àti jèrè ìwé oúnjẹ alẹ́kúnlò ní ẹ̀dà ní ẹ̀tún jíkí àrùn ẹ̀tún lọ àlẹ́kí yi an anas ibn malik qala kunna inda rasulillah aga dai ta annabi fadda hika ne bici mata fa qala ni ga tadruna ni ma azhaku ne na mice mata qala qulna allah wa rasuluhu su cin qala min mukhatabati al-abd rabbahu azza wa jalla nan me mata mai boye ga na wuja ga da sai ci fa ya kulu ya rabbi wuja sai ga ya sai ci mi alam tujirni min zulmi sai ci a sha gami gwa daga zalunci ba qala yaqulu bala wa e qala fa yaqulu inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni ya jiri ngole mi ga yadda jin idan ne ya ci taci ne sai dai da nigeri ne sai ya kulu ka Sabi na fika liyo malai ka shahidan wa kunti a ci taci wanda wajiri a ci taci wani nan nan wa bil kira mil katibi na shahudan kira man katibi kira an kira ne malaika ima a to a kunti na jiri wani kala fa yi ta mu'ala a cikin yanke ban su ya wujin nan fa yi kari li arkani a ta gaggaba shi yana kuma gan an tete gaggan kala fatan te ku biya amali gabu ya shafe to tun julo ne qala thumma yukhla bayna wa kalami ci wa bayna kalami a cigu ya tsakanin bangani biye ga bu'dan lakunna wale gaba ne ba ta ga yiri zuku mm. a tabe jikiyo ina ta ba mi suna ta ke yi ke yi kula ga daunin bai na bai na kalan agulgon wate ga gagan jibe fa ya kunu ta gagan ba bu'udan la kunna jan da gabanin naji wa suhkan a alakulu tabbata gabanin naji fa an kunna kuntu unadil in ga wala jin fe ba sai ya boye ga mu fe jin mana struggle na mi sai jina yabo mi dai lagi na da bukata ya sha'awa bai na struggle na mi jin na. ebo mi de mi na jiki ba ko nan so wuli na mi fe jina ebo mi de kaza ne mi ajin ngole wo le ga ebo ga ba bo fe jina ni na ga ba ne yen ji fe jira ajen so ga wulo tun kirka na eh unabilu yene na mi juwala ebo wa anu an annabi daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam qala ga yaqulu Allah azza wa jalla sai ci nan wacce ne gagan sai ci nan wacce na gani a wani ahlin nari azaban zana azabu da sauki ga min yaji min jona law qalat laka dunya wa ma fiha da waga je jebe na fi wani akunta muftadiyan biha inga wagula twarya mana wagula sami samini wayinan na wagula di fidiya wagula di fidawo sai ya kulu na mu a ga i eh. sai ya kulu sai ta gungan kadi arattu minka ma huwa ahwanu min haza kadi arattu a shi wa minka daga babu ma na huwa ahwanu wanda sauki gan min haza na na na wa anta wa ma fi sulbi adam wadda ya ci yin da kowa na biya adamu yanayin wabi wa yi ne gayi an la tushirika wa ga laifin fasuwa ba ci ma wala udkhilaka an-nara ma lawluna fa abaita illa shirka wa ma annafu adina udna sai shi wa ma annafu sai dai wani lafa sai ci ba shi nan ne ne lawo ga mushriki kawai ga lona ne yau yana ko to zai ji tun ka bayi ya mai da tawidi ka sai ci fadiya ya mata wa nan a jikiyo allona wo amma ka can wuce ga da nan a biyazu zai ji a ji da wama dai nona a gari zai ga jihar da ta tiyan shirka wancin ko bai kafirci wancin ko yin wani bai a hajjari dashi ta ajini musulunci luwa ne na halar kiyaye wa hannu an rasulillah da ba ni sa sallama ga innal a idza amila hasanatan lil kafir galo to kirki utu'ima biha tu'matun min ad-dunya layu la yujijo wa amma al-mu'minu amma mu'mini sa inna allaha yadkhiru lahu hasanatihi sai sun za su sala da ya tunguru shi fil akhirati ya fa'al kiyami bu yuqibuhu kan ce ci ma laziki fi duniya ce ya ala ya yakin etun emi yakin na kirkinu lo ne mala gbanu gbanu ashafa'atu gwatan ana biyu rarrata rabiyallahu anu kan. daga ba a biyu rairo to ya cuje da gani biyu gan uti ya rasulullah sallan yau yawman bi lahmi fangoci adela na kande ya nai farufiya ilai zira'u a kila gwa zira'i ko a kila nan gwa akwai gwani yanayin shi layu. wa kanat tujibuhu ma ma da fewa yi fana hasa min hana satan anabi ci sauki faƙala anabi ci ga ana sayidu nasu yau mace. ni ga da ci za an yi fa alkiyamiyo wa al tadruna bima ka an ga yadda lahu caji ci na ya jima'ullahu yau malkiyamaci al'awwalina wal akhirina ifa e alkiyami E eh, za mu fari to za karshe ce ti ga kuwa kan fi sa'idin wahidin kinniniyo fayosiniyo humu da'i zane zaji na ci ma wo wuce alugwai zaji a wo ko? wayan fuzu humul basar iya eh, ma ga ma'ana iya zaune ya fi ci ba ne wata shamsu yiri maga su bakin fayablugun nasa minal gami da yi ba cakun ya zawon gishi walkarbi ganda ya gbanyi shi ma la yi teku ne yana yi jiya nan wa ma la ya tamilu da gani ya na yi laya ne sai kulu ba'dun nasi li ba'din sai za ni ta ga wajen ala tarawna ma antum fi yalle ne da ni bane a kenan ala tarawna ma qad balagakum yalle na yalle na yalle na tuyene ya bikin yabi hali na tuye guna kenan ala tanzuruna yake ya da ci baliya ila man yashfa'u lakum lo ba za ne da gwaye na ila rabbikum lo ba ci yana sai ya kulu bazin nasu libazin ba an yi cafe ga shigan itu adam alayhi salam ilu ba ni di adam a mishi sakulu tabbatu sai ya tuna adam a calu ba ni di adam sai ya kulu na taga ya adam ya wa ni di adam ta abul bashar wa gai babayen zawan gijo khalaqaka allah bi biyadihi sai ta ali wajen biye yaguyi wani faka fi kamin ruhi sai mai rai da we wa amara mala'ika ta fasar da dulaka sai ci maji mala'ika ya furu gajus dadawa masu dadajin ishfala na ila rabbika tangwa lo bayan sai ci yawai ala tara ila ma na nufi wali lo bayan na idainin bana ala tara ila ma kadi balagana na tunaya fa ya lam adama ni bi adam shagaga inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban akika to yace ne mu ji fushi nan nan lam yaghdab qablahu mislahu to ci ji fushi ki le kani lokacin nan wallan yaghdab ba'dahu mislahu to ci ma ake ji fushi na nan zumuba wa innahu nahani an shajarati to ci kami daga ci fa a sai tu min chale su kuma nafsi nafsi to dai wai ta cin wani aka ga zanga cewa iza abu ila gare lu ba zan ga na jiniya nan iza abu ila nuhin ilu ba ni nu fa ya tuna nuha ta lu ba ni nu alayhi salam fa na ta ga ya nuhu ya wa ni nu anta awwalu rusuli ila al-ardi wa ga tu ce ma fa na tunakin nan wasamaka Allahu abdan shakura sai ci ma wai ga abdan shakura wujine je bonan na ila rabbika tagwaye lo bai to ya tiyewe ala tara ila ma nan fi wele lo bai ne idainin bona ala tara ma kad balagana wele halin sai cin da na ya faya kulu lau jagagan inna rabbi hakika su yace mi kad gadiba liyoma su yace mi ji fushi nan na Ga daban fushi na lam yagdab qablahu mithla su yace la ji fushi ru ci yana walan yagdab ba'da walan yagdaba ko ba'dahu mithlahu ma ji ji fushi rin nan zumuba bi ana wa inna kad kanat li da'watun da'awtu biha hakika ni anabi nu adi aduwan na ni ba ala kaumi nan ba ga jama'a mi shigan rabbi la tazar mu alal ardi la rabbi la tazar min alal kafirin rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da ya rabbi in tazarhum yudillu ibadaka wa la yuridu illa fajiran kafarana tabbakoyi za a buɗe la ibrahim ya ba annabi ibrahim fa ya tuna ibrahim ta ba annabi ibrahim alayhi salam fa yaqulu na ta anta nabiyullahi wa gayi annabi ya soya ce wa khalilu gan be ya mace ya so ce min alil alil min zai dace kin bana ishfala na ila rabbika tangwaye lo be so ce yau ala tara ila ma na nufi wele lo be ne da yin bana ala tara ma kad balagana wele ya yanayi yanayi tun ya halin na to adana ya kuri lahum ibrahim alayhi ibrahim cagan gaga inna rabbi kad gaziba liyo magazaban a hita ce ci ne haji fushi nan na lam yagdab qablahu mislahu ce ci ji fushi rin ne da kanuna da yagdab ba'dahu mislahu ce ci ma ke ji fushi rin na zumuba wa zakara kaza batihi alai ibrahim ce tun ga mana na jusu ne nafsi na sun ga an ce waye cin wamce waye cin wo iza abu ila bere lu ba san wuce na jimiya na iza abu ila musa lu ba ni bi musa alayhi salam tuna musa a taliba anabi musa sai kula a taliba ya musa anabi musa an ta rasulullahi wai fi ce ce ce faddala kallah bi risalati ce ce ya falala bi tutunu to ne wai tu ce ce ce wa bi ta klinihi sai ci makiyawa ya falala ce ce ga gabi wai wai wai ce ci direct alan nasu sai cewa fala ta ce zan gijo ishfala na ila rabbika tangwayi lo bayan sai ce we Allah tara ila ma na nufi wale ne da yinin bana ya Allah tara ma kad balaga na wale na to yi ya fayaku lawan musa nan musa shagagan inna rabbi kad gadiba liyawma ghadaban hakika to yace ya haji fushin da cinan na lam ya yaghdab qablahu mislahu fushi fushirin na da wallan da hu mislahu taji ma fushi fushirin na biya. wa ne wa inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha min wuzawan jinajin furgamin wani nafsi nafsi min so be taji min so be taji mire iza abu ila isa ilu ba nabi isa sai ya tuna isa ta ilu ba nabi isa sai ya kulu na ta ga ya isa ya wa nabi isa ne ya maryam na anta rasulullah tuce ce ciwayo wa kallamta nasa fil mahdi wa magaggabe za an giji da almahado ko da babban jo wa kalimatu minhu alqaha ila maryam wa mai kalima ya ce ci mun cike na namar maryamu na ko Ina matsala isa inda Allahi. ka matsali adamu khalaqa min turabin su makalakun fayakun wa ruhun min wa mai ruhi daga ba ya ce fashfala na ila rabbika tun tagwaye ba ya? ci yawai alatara ma na nufi wale ne da yi bane ya alatara ma kalba na gana wale na so hali na yi gune ya sai ya kuli launi isa ta cayagan inna rabbi kadi gadiba liyoma gadaban a hika to ya ce mi ya ji fushi nan nan lam ya gdab kabla hu mislahu to ya ji fushi rin na likami lokaci na na wa lam ya gdaba ba da hu mislahu to ya ce ya ji fushi rin na zuwa wa lam ya zukuru da zamban a mawutu lefin don ruya na nafsi na fi ga ya mi tattata shi mai wa mace wa wa bitin yi iza abu ila ga lelo ba za na tsaji ne yanar iza abu ila muhammadin ilbani muhammadu sallam faya tuni Ali ni diga a tabi ba mun ganci faya kuluna a taga ya muhammad muhammad ya alif muhammad ta rasulullahi wa ga ita shi ce wa khatamul anbiya'i wa maga ya nabi su mago wa gaffara Allah laka ma taqaddama min dhanbika sai ti mafabi wani yana ji su lani ya zunubi yawa nan wa mata kara gani bayana wa waje. wala jahanin ishwala na ila rabbika tawwa ilo bayan sai ce wai ala tara ma nanu fi annabi wali ne da yinin bane ya ala tara ma kad balagana annabi wali har na tsa wali ke mina firgita da wala alkiya min nan inda matuka naya fa'an tali kwale bigan wuce ga annakin wuce da fa'ati ta tal'arshi wuce da karkashin al'arashin su yace fa'a sa jidan lirabbi wuce da jada su yace yawon sun ma yaftakullahu ta'ala alayya ke ci caji fata yi yami wai yulhimu ni min mahamidihi sai ta jin ya wuce fe jin yabo ya ce wa husni ya ji kirki shay'an lam yaftahu wato fata ya bi ilhamu na sai ta jin an zan da cika nuna nan sun ya kalu a cagan ya muhammad ya annabi muhammad irfa rasaka yace wai wasan tuta ba ga yawe ishfatu shaffa wa gwata ajiyar. fa a fi na caɓe tiye fa a kulu ya rabbi jami ya wato ce ummati ummati alumami da aluman mire fa ya kulu ya muhammad sai caɓe yawa na muhammad a da filin jannata min ummatika azaji lada gada janna mini alumowo man la hisaba alayhi min albab alaymani yadda ji sa gita tawa daga kuna ce magwalo min abuwa da jannati min ya kwashin aljanna na wa hum shuraka unnasi fi ma wa zalika min dai ke min aluma ji wani be a ke shi ya kuna ke ne be zashi wallazi nafsu muhammadin yadihi ya kuti bai tuna raya wani muhammadu don guba ne inna ba bai na misra aidi yana da tsakanin eko guba ya alijan na aga eko nipe na kafa guba abubuwa ne da tsakanin kafa guba abu ya fiye na min masari jannati kama bai na makata wa hajjir yana da tsakanin makarin da hajjiri na hajjirin na wacce sa'idin ya baitin masu if i'm not mistaken وفي حديث أنس بن مالك قال فأقول يا ربي أمتي أمتي الأمم يا الأمم فيقال لي أشعلن انطلق سلو فمن كان في قلبه مثقال حبة حبة من خردل من إيمان دعنا نقعد مثقال حبة خردل يا إيمان ده منبنا فأخرجوا منها وقعدوا لا تيادة إنا ودع الجنة an tali ku alim alumca da ake hagajin sun ma'udu ila rabin ciraje ba da ba su yi cinye mi fa'ahmadu hu micajin yabo tilkan mahamid bi yabo wuce sun ma a khiru lahu sajidan da su da fa yi ci fayi kwalili a cagam ya muhammad ya alif muhammad irfara saka betin yawe wa kul yusma gan a shi tuba laka a shi tuba ya gawe wa saututa ba a wa shafa tu shafa wa gwata a ji gwata we fa'akulu aqulu ya rabbi ya wace ci ummati ummati al'umami al'umami fa yuqalu li a caga mi ga in taliq filu faman kana fi kalbihi adna adna adna min mithqala habbati min khardal min iman lo zane gaje muskana giya muskana giya muskana giya muskana giya iman da mu fa’afiriju minan na da ya gajin ya zanen wa cin daga yana an tali ku fa’af’alu mice a dada a cin a gajin fasali goro alhaudu a nabi wurare ta radiyallahu wani annar rasulallah sallallahu alaihi wasallam kada a nabi ga ina haudu ya alhaudu yawon ko? edo ba ba na kanuwa fi ucici shi na ko? annabi ga inna haudi abadu ma na aila min ajin annabi ga haudi yanwi yanwi yanwi ulu daga aila ijine ga aila na betin maqdis gabo mucoko ce ko min ajin daga ajin da wa shaddu bayazan min sarji nun wana fi fi yanwi annabi wa ya alkausara nan ko jibo ku ga kankara wa ahla min al'asal billaban ko hmm. umman magayafu benwano ko ko ya funa cikin wani nan ko ya fi kawai wala aniyatu aksaru min adadin nujumi wala aniyatihi eh aniyatu e buji ko buji na jaga tunwayan alhaudu fi alkausar fi falkiya a aksaru min adadin nujumi udo ku ga adadiyan shi wa inni la asuddun nasa anhu miya nabi ma miya fe kan zanwa shi a bejen wayan wa nabi fiya kama ya sulu rajulu ibilan nasi kemine zajin fe kan rakun ya zashi an hau da yi ke enwe kalu a gan ya rasulallahi ya ce-ceci a tarifu na yau mai izin efuwa da kiyaye wuce gada da bewa ya ɗaye kala na daga na'am ɗaya e, mana lakun sai ma laisa tuli a hadin min al'umman ya je stefan wet na al'umman dole da yau na juna na tare duna alayya ya yi bami gurran muhajjalina gurran fiske ya jafe bana muhajjalina ya e e ji ma egwa ci bebi ya jima fe bana egwa gwaye lana ji jina min na min asarin wuduyi alama ya alula alayga hadisin nan wajen isbatu ya alhaudu

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بيحاو دي مسيرة شهر ẹwọ̀n ẹwọ̀n ẹzẹ̀dẹ̀ẹ́ta ní òru mana ẹ̀pọ̀ ẹzẹ̀dẹ̀ẹ́ta ní ẹ̀pẹ̀wú ẹzẹ̀dẹ̀ẹ́ta ní wọ́zẹ̀wá ya wùsẹ̀wá kápò òjìmọ́ méjèméjì yìí ní wọ́n máa wú àbíyọ́dù mínàlúwọ́rọ̀kì ní wọ́n mọ́jú bókùn gáà zarfa wari kuhu a fiye guminar miski e kuma gegan e e almisiki ki zanuhu kanu juri samayi kofu na kebo na wike doshen tsangiyar sama na saman shariba miniwu zanaga fin daga noyan alhaudu wuncin wani fallaye zama ba da hu abadan da na kara wani wabiya عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دي أنا فرطتكم على الحوض هو مي مي غاشي يجو ليو ولا أنازعن أقواما مما مي غازان وتينيا منكم مين يبو معنى مي na ji ne za a biya za a ci kwana daga a fi nuwai wani wani sun mala ban na alaihim maga da ta ce za wunci sa a kuli micaga ya rabi ya ya ci ashabi ashabi sahabe miji sahabe miji sai kala ta ga innaka la diri ma ba daka wabe na ga tsaye su ma bana ashabi ashabi ba wani riwayan wace ya ji fasara ga ummati ummati mun ji ga yanar wani nufi na gayi sahabe shi ya annabi sa sallama a'a ibn shi ya ji wayarin na juje da ga sahabe jajiri dawal iya billah an anas ibn malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi galla na alayya al-hawd zan wace ya biyan wayanwi rijalan zabagin wace mimman sahabani mini zai ji min zai ji suhba bi na ko hatta iza ra'aituhum migaliyaye wa rufi'u ilayya a jaza la shi lade oktuli juduni a agaza wuce gogongo a gawon kyaluwa fala kulan na wuce ga. ay rabbi ya sabiya ya rabbi ya wuce ce usai habi usai habi sabon yi jire fayuƙalan na liya tagangar innaka la tadri ma ahada su ba daga waɓe na ji su mai wabuna man wace ji lura fasara ga wani daga ga tiyar da ya ji ridda zumaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wal ilmu inda Allah fasali a sirati firan alhawlu Hmm, hmm? ngayo ọzọ hmm. man da cile gẹ́dùn gan alkausar aljanna bugu alhaudu ma fili alkiya bugu a amma tonu wannan fi alhaudu ne daga alkausar mu ya Ko ko ne wa? ci maga guwo wa fi hadithu zaifata ngamma lawa galo ina atayna kalkausar salli li rabbika wanhar inna shani aka huwa al-abtar tafsir ibn kathir wa la bayni bainul musu kubi bago wa fi hadithu zaifa babu sirata kenan ko hadithu yau zaifa wa bi kala gan wannan biyu ku sa sallam qa'imun ala sirati annabi wani giftira ta wajen ya kudu wani saka rabbi sallim sallim ceci jaminci ceci jaminci hata ya ji a arrajulu falayasta ti usaira don da ci abin wa da zawa illa zafan wa gbagba kala wa fi yi sirat kafa guba bayan siran bama kalalibu ade kalalibu fubo yake langa-langa shi ne da kurangi-kurangi shi mu'allakatun na shi allahabana ma'asuratun ko ngole ati nga ga gogan na jido yo langa langa ido kuran ju ci gani da tanju ne hagure ta kuz man umirat bihi nga gwa sun za na gajin forogun lagu sunan fa ma makdushin najin zanwa ci ga gogan ci ga gangwa wa makdusun zanwa ci ga zaya fin nari guna? wasu hadisa yura hadisa ya lura ga wayu durabu siratu a shiga siratu la a shiga siratu ta bai na zara na yi jahannama ta ce jahannama fa kunu ana wa a nabi ga wuni da aluman wuni ma awwala man yujizu a ga zama fani ja ka siratu yin gwagana wala ya takallamu yawma idhin illa rusulu e za dan bo na ga fortune sai tu ciji wa da'awar rusuli yau ma ma'izin addu'a na tuciya ba fonci na gayi Allahumma sallim sallim Allahu jaminci jaminci wa fi jahannam kalalibu jahannama ma da kalalibu dabo ko? ƙurangiji don gani bi hangalanga ya hagu ne nisu shauki sa'adani dajiya e kai ne ekan ya ci mana ga sadani nuyo hal ra'aytum shawka sadani yalle kai sadani yalle ani qalu na'am ya rasulullah sahabi ga eh lele ani anabi qala anabi ga fa innaha mislu shawki sadani wai dojiyan e kai sadani gaira annahu la ya'lamu amma zanuru da ilimiya ma qadru izamiha ya wawa illallahu sai ce ce taktufin nasa biya a malihin wafe feza shi biye tuwa shi alhadis kala muslim alimam muslim ga kala abu sayidi balagani an jisra a dauku mina shaharci yogan bandara na latace ji annamu ce sirati nan wajen tiyana giga tin wa haddu mina saifi umarnu ga yabi ko Allah ya kiyaye mu zando masu ga dogon ngai wa in minkum illa wariduha fasali goro annaru ina a Allah min ya ce ci gwayi sabe ne bi jayi nabi ya goya nabi wo maulana muhammadin wa alihi da ka taya ne muhammadu wani bai zami shi ba ni waje ga jayi nabi na ne kuskure man ce ci fabe man yi mm-hmm. ebo ta wasu jayi nabi kunji dai biya ko dai ta wasu lodi su ne yace yace ko be sifa yace yace ko be tunguru na galo ne ko wa biya duwa ya kirki amma waje ta wasu bi jayin nabi ko bai zati nabi ko be shabaki ko bai shehu ko be wali wa ya tawassuli ne ba ta tawassuli ya bidiya shi nan wani littafin qa'idatun jalila fi tawassuli wani wasila ya shekul islam ibn taimiyya ko a tawassul ahkamuhu wa anwa'uhu ya al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala ko a tawassul al-mashru wa tawassul al-mamnu' ba ta littafin na shi wala bayani shi biya wai wallahu alam an abdullahi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga ni biga yi wuta bi jahannama yawma idhin alayna jahannama bi fuya al-qiyami laha sab'una alfa zimamin wade zami 70,000 ma kulli zimamin sab'una alfa malakin famba da zamin don duwema ade malaika 70,000 ya jiru na na jafe gbaunin kiwa ga wayo a bebe jahannama fari kiyami ina ga da jahannama kan gidan wai zali 70,000 zali nin doro ma malaika 70,000 ga alagwa sun tafi bawon ina ma ga fiye nan nan na yi wa kuduwan nasu wani jihar yi bai takun ce cugwayi ta عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بقى ناركم هذه إنه يننا allati yuqid ibn adam ne ja ni da adam aju juz juz'un min juz an mai fati ni min fati 70 min harri jahannama mini zafi ya jahannama A ga wallahi albatu yace ma in kanat lakafiyatun ya lakafiyatan ya rasulullah in kun kyali ya ce yace qala anabi gam fa inna fudilat alayka bi tis'atin wa Tina, in ya likiyami wanda gane ya yi shi which is 18 was 69 times shi ta da gutuwani ruwa na gan na jus an kullu ha bata ni dora mini bo mislu har ya dojin ya zafi ka ga ga na ga da zaza ba je na dojin ya ne je kawai mula ku ja sai ci ta, wa anu qal daga ba biyu da ga bi ugan kunna ma rasulillah ya famba bi anabi sallallahu alaihi wasallam isami a waje batan anabi ciwo biyar yanwaci faƙalan na biyu anabi ci gansa sallam ga taduru na ma da yanayi na nan ƙalu a ga kuna allahu rasulu alam allah batucin gaɓiyo ƙala anabi ga za hajarun takun na nan rumiya biyi finnari na ce gunona munzu sab'ina harifan undiya 70 bani ma'ana ya AR wuce ya sabunta addu'a ne kashin wanda ya addu'a ne fawa ya wi finari umarfe cile na hatanta ha hari ba hari umbe da hatu ila kari ha taku wa hannu aidan kan kala rasulullah alaihi sallam ga ishtakatin naru ila rabbiha inna ulagi tilo ba so yace faƙalar da ya yaro ya wato ya ce a kulu ba zai ba da mai sai giti ta ci mi fa'azi na libi na fasai ne sai ci ci izini ne na gan wasu su zuba na fasin fi shita yi wasu sun lokacin wi lokacin bayakwai wa na fasin fi saifi wani lokacin ba yi fai lokacin kere wasu be? fa wa shaddu ma na min al-harri ngai na da ne ga yace da yin zafi nan wa shaddu ma na min az-zamhariri nga mai na da fake da mi hariri zamhariri zafi yake a cikin nan wadi abin lefe yi fango ci ku ko wa anu aidan qal nga ni sa sallam ga dirusul kafiri ika kokoro ko kafiri auna bul kafiri ko ika ya wannan Hmm? ya kafiri mislu uhudin wa wacin wa ga fatin uhudu wa gilzu jildihi ikmale fauma masiratu salatin mai zada ya faguta ebu azabu jike azabu mai yi alakiyaye mu eh, dirusu yi kan kukuruko ne fini ba wani mm. nahu mai kiyo kanel wa anu aidan yarfa'uhu qal ma baina mankibi ma baina bai alkafiri finnari Ina da tsakani ya kpagu babai kafiri o enona masiratu salasati ayyami da dan faguta lirakibil musri ya zanage ya zanage tuya ba bayina wa anu aidan qala ga annabi sallallahu alaihi ga yushiku in talaj bika muddatun wa tsaba lokaci ga lokpa wace ji rayuwa lokpa an tara qauman wa bil jama'an wace ji fi aidihim e gwaza wace jo mislu bil baqari dojiya cintara nan ko sun gwabo ya gudu na fi gadabin lahi da na ja fi lolobi fushin su kwai wayar ruhu na fi sakatin lahi amma fi shi shi lobi bai in shi ya ce ci Allah kiyaye mu zai ji za sha zaba ne kenan annabi Musa ala shari radiyallahu anhu qala qala rasulullah ga ne diga idza kana yawmal idza kana yawmul qiyamati ifwal kiyami gadabe da fa Allahu azza wa jalla ila kulli muslimin yahudiyyan ifwal kiyami bi ce ci ga la muslimi yahudi ma'ana ce ci ga yahudi nila aya muslimi au nasraniyan kuma nasara sai ya kulu cagan ha za fi ka kuka minan nari na da na sawa daga yin nono ni ma'ana na da na gwai gawa yin nono kwayo عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بقى أما أهل النار أما يجي من الذين هم na shi gimi na ga a yi fi bona sa'in na la ya mutu na fiha a tsugunye na wa yi a tsu a ga to yi wa doro bi a tsu a a wala ya yauna amma ji rayuwa yi mawa walakin na sun asabat humun naru amma zai shi e ina jiya bi zunubihim ebo zunubi ajo aw qala bi khatayahum ko ebo bi kici ajo na fa amatakum imatatan ko mun ci azan nan ji wu hatta idza kanu fahman har idza nan ji ga fikiyo aga aje na kara azina bi shafa'ati ajin zini ga tangwa aga tangwa sun ga jizukun faji abihim zan na ji aibe tauhidi aibe imani a ci malwe e na ina ci mafuwa ari aje doje e na ci karada na a tala zaunce be bai faji abihim doba ira. a ci ga zaun ce labi zaunce ya kwana fabasu a ci ya zaun ga ala an hari jannati finoje ci ya aljannajo sun makila ya ala jannati a ci a gajimi gan A fi afidu alaihim ko ejenu obiya fayambutuna zane shi ce an yi tiya na ba talhabbati da shi yanyi na zonan ta kunu fi hamili saili ke a sailu nuwaje ci sai zai hamilu saili kafa yin nuwaje ciyo ngọdụ ya na-akwụ ngọdụ oge mmiri na-enyi je gawa nji nọ nuwede na-eji ama kapụ ugbo kiwo. nga gwazo yin na don gole ya ne ji aka siya ni wani giwangi faƙala rajulun min A tabayin da cigan na ka an na rasulallahi cewa ga anabi a sallar kadi kana bilbaji yace cewa ga ne ba su mabu dauna yau le zai ga fi ba na ga da tekniki ya mm. aga zuwanni wajanni aga ko mabe mm. kan do to ma e ce to endanu hmm ni waje geji yanda tina na nan ko jijiye ni waje fitan fani wani yanda tla da inda ci ko jago mm. an jabir ibn abdullahi qala na samitu rasulallah yau wani anabi sa sallam gana bi uzuni da tubayen wani anabi ya kulu ga inda Allah azza wa jalla hakika Allah na wacin ma zabe nan ya khruju na san minan nari ce ci ga zanuwa cewa ya daga yana sai da humul jannata ci ga da ga dali janna wa anu ay wa anu ya qauman na minan nari daga hadisi ya jabiru gabe ke dai zanuwa ci ga ya daga yana ba da an ya kunu ha bayan da zaunci yan na liyani na fayakulu juna ci ga atiya daga yan nan ka annahum idani sama simi kewa gaza ne simsim mini yana gina buya ce zonan fayar kulu na naharar a tiya zaun da aka danuwa min anari jannati min in wajen aljanna fa ya tasiluna fiye a cikin fubo fa ya juna a cikin gatiya ka nan to a ga zawon ce alkaratisa to a ga takada jina ya kuwa na jela kayanin ali sai ga katun ya abun nan wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik